'ya'yanmu mata da suke karkara waɗanda suke da ƙananan ƙarfi waɗanda muke tallafa musu domin su riƙa gidajensu su taimaka wa 'ya'yansu da maganar makaranta mun sani cewa ba abu ne mai yawa ba amma sana'o'i shine tushen mata musamman matan arewa irin wayannan sana'o'i kunun zaki matsan gyada ga sunan dai daban-daban wanda kowace mata ita muka ba wa fam ta cika ta zaɓi abin da take so mama muna godiya muna so ki ƙara gode mana wa mai gida shugaba ma wannan jiha ba don yardarsa ba da gudumawarsa ba za mu iya abin da muke yi a wannan gari ba ni karan kaina mama danki ya yi ƙoƙari a wannan state muna da mata kwamishinoni har guda bakwai muna da advisorsi shi yasa matan bauchi suka ce sun ɗauki alkawari bi iznillahi ta'ala 2023 muka fito da kanmu da kwarkwata yau a garin bauchi su gada masa cewa su 'yan halal ne suna godiya da abin da yake wa mata shi yasa muka gayyace shi ya zo ya gani da idanunsa ke ma ki zo ki gani da idanunki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu sa'a ya ba mu nasara yadda kuka zo lafiya ku koma lafiya Allah ubangiji ya sa yadda muka haɗu a yau muna farin ciki nan da Februari in Allah ya so ya yarda za mu haɗu a wannan waje muna murna na cewa babanmu Atiku Abubakar shi ne president ɗin Najeriya. Za ku ba shi kuri'a kun yadda Allah ya saka mana da alkhairi. Allah mai da kowa gidansa lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Mira. Thank you. speech of the First Lady of Bochistan.